zauren VOA. Muna gabar da tsohon shugaban ma'aikatar man fetur na Kaduna, injiniya Kailani Muhammad yake amsa tambayoyi akan tallafin man fetur da bayanan mahalarta zauren, tashi daga tambayoyi da kuma amsoshi da shawarwari. Ku biyo ni. Akwai subsidy. Landing cost da jirgi ya sauka 282 naira ne, wannan kenan. So, yaya Hassan, Liberty na gama da kai. Sai wai wasu sun ce an sace kuɗi an dawo da su kuɗaɗen da aka ce an sace ni dai na san ba a mai girma a bace Allah ji kanshi bai yi sata ba kuɗaɗe ne lokacin yana yana eh, suna yaƙi da Najeriya da Amerika ya ce a daina kai kuɗi Amerika aka sa amma yanzu an ce a bata lot kuɗaɗen nan an dawo da su na ji eh, attorney general ya ce kuɗaɗen nan an yi rejecting nasu into the budget ya yi magana shekarun jiya wancan So saboda haka duk tambayoyin da aka yi bari let me wind up. Barista question uku da ya yi. Na farko ya ce ya yi alkawali cewa bai san subsidy ba yau yana son ya cire kuɗin mai. Gaskiya ne za a cire tallafin nan don bai san yadda situation ɗin yake a lokacin ba sai ka shiga gwamnati ya zo ya ga ba kuɗi kuma dole na nemi kuɗi a wasu ayyuka da su shi yasa ya yi wannan amma wayanda za su fi ba shi mai nasara ansa sai advisors na shi wanda suke kusa da shi menene ya sa tsaya tsaya jami'ar ya ba magana a zo a yi magana bane muna takin juna we need to understand ourselves dukkan mu we are working towards yaya za mu yi a samu sauki a najeriya da mafita maganar da ya yi na refineries kamar wanda ya ce an kore ni ba kora na ba na ci a zuwa ya adalci ne kuma na tsaya kan adalci din inda wani ne zai anshi kuɗin kuma zai zaunin ba zai yin ba amma gashi Allah bai banni ba don na daman ɗan kasuwa ne kuma ɗan jarida ne saboda haka maganan gyaran refineries past government an so ma a sai da refineries din nan Allah ya ji kan iraduwa shi ya zo ya ce ba za a sayar ba lokacin Obasanjo ya ce za a sayar da su har ya shirya mutane uku za a sayar ba a kasar nan ya ce iraduwa ya zo Allah ya kawo shi ya ce a'a Jonathan zai sayar an yake shi mu din nan har zanga-zanga na yi hanyar Kaduna refinery muka ce ba zai yi wa sayar ba wari ta ce filin ta da aka gina refinery a zo a cire amma su ba za su ba da fili ba haka haka bar shi gwamnatin nan ta adalci ta ce ita ba za ta sayar ba za ta gyara gyara kowane refinery dinna za su ɗauki shekara ɗari sun yi operating 40 years in aka gyara equipment din one by one za a samu sauki wa'annan investors sun shigo sabon kamfani na pib eh, masu modular refineries sun yi nasu kaga competition ya shigo dynamics na kasuwa wallahi wani wajen wani ba za a je kamfanin shi ma a sai mai ba wani zai dinga sayowa ko da ya samu dubu ɗari biyu ne zai sayar ya je ya sake dawowa ya je ya sai wani ba sai ya jira har abun nan ba saboda haka maganar cire tallafi daga karshe kayi maganar wasu kamaras a IC mu yi maganar sojoji da navy da abun nan security agencies gubatattu da ma wasu ma'aikatan ma na NPC din da custom sai gwamnati ta tashi tsaye an bincika su wane ne wayannan kudaden da ake karawa akan subsidy bayan landing cost daga ƙarshe muna neman gwamnati ta tura bil zuwa national assembly sai ta ce to eh, pib yanzu nnpc eh shi ya sa hannu yanzu nnpc tana cin gashin kanta kuma an ce independent ce ta je ta yi kasuwanci ta kawo riba riban nan a kawo ma 'yan najeriya aiki da shi shine yanzu tun a ah, august da ya gabata sabon kamfani ne so saboda haka mu ba su wannan dama gwamnati kuma an ta tura bil in an ce ma 1 biliyon ne fa annum subsidy sai ta sa hannu a nemo kuɗin a ba da subsidy amma komin komin ki komin so nan gaba ko ba yi shi yanzu ba dole ne ditaminan factor na mai shine international market me zai gyara tattalin arzikin mu industries noma sannan kuma a daina kashe mu daga ƙarshe labarin da muka ji tun 60s aka ce are wannan za a zo a warga zata akwai mutane da yawa wanda muka sa akwai tsofaffin sojoji akwai 'yan siyasa akwai mutane daga waje wanda suke son su warga arewa ce mu muna da yawa kuma shine determinant factor namu na wajen siyasa wanda muke son a zaba shi za a zaba in kuka gani jirage na sauka da jijjika ana kai musu weapons ana kai abinci cikin dajikan arewa me shugabannin arewan suke yi shi yasa na ce na yarda da masari da ya ce kowa ya je kare kanshi ba zai yiwu kana cikin gidanka a zo a taushe ka a yanke ka a yi fyaɗe da matanka a kwashe maka dukiya a tafi da shi haka musulunci ya nuna mana allah ya ce cikin suratul ma'ida ku je ku yi tanadi amma most waɗanda suka yi ritaya da shugabanninmu su yi felin namu ko mun ki ko mun so sai mun zo mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mun kwato yancin mu yanzu 'yan ta'adda a nan faskari da saidin shiroro wajen gwada zuwa kagara sun sa tuta sun sa tuta a zamfara gashi nan ko ta ina wajen eh, sokoto wajen turji an sa tuta a cikin najeriya mu da muna jin bom bom bom ne bom din da gwamnatin nan ta zo bom ya yi sauki suka yi mafozin zuwa bandits da, da, da, da kidnappers na gode muku ku yi addu'a hajiya maryam muna nan da ke wata rana nan so mafitan shine kawai mu ba gwamnatin nan eh, dama mu ba nnpc dama a fitar da mu cikin kangin da muke na gode kwarai ah, idan eh, zai bayar abinda za a yi in allah ya da daga ok daga yi eh, ba komai da akwai hajiya sa'adatu mun manta ta amma ita ta fita ta sarar da damar magana ah, shi ma injiniya ishaq shi ma mun gode na lura ya fasa maganar duk mun gode dama mun gama da wannan ah, aminu tahir gogo kai dama dan jarida ne ba magana ba eh, ta ba ta kare to idan daga barista mai nasara gogo umar za mu tashi in allah ya yarda domin shi kuma irin ilimi da allah ya bashi don haka zama da shi babban abu ne ka samu kai minti biyar da barista bare ba ka awa daya barista mai nasara eh, eh, jama'a assalamu alaikum wannan matsala matsala ce da ta shafi ƙasa kuma shawara ce muhimmiya wadda in gwamnati ta ɗauka to babu bukata a ƙara kuɗin man fetur babu bukata duk wani wasan kwaikwayo da ake da sunan kalma eh, eh, tallafi idan muka ɗauki sashe na goma sha hudu da na goma sha shida da na goma sha tara na tsarin mulkin najeriya to akwai hanyoyi da za mu samu mafita guda biyu hanya ta ɗaya ita ce sashe na sha biyu na tsarin mulkin najeriya ya ce duk wata yarjejeniya da shugaban ƙasa ko wani jami'in gwamnati na najeriya zai sanya da wata ƙasa ko wani kamfani ko wata ƙungiya to ba za a iya amfana da wannan yarjejeniya ba har sai idan an ɗauki wannan yarjejeniya an kai ta majalisar dattawa ta ƙasa an samu biyu bisa ukun su sun yi muhawara sun amince da ita to sannan za a iya samun alfanun wannan yarjejeniya din shugaba <laughs> muhammadu buhari ya kashe kusan shekara biyu yana zagayawa kasashen duniya ya sa hannu sosai sosai akan kuɗaɗe na najeriya da aka sace aka ajiye can wasu tsagwaron kuɗi ne ruwansu wasu hannayen jari ne wasu kamfanoni wasu kadarori to duka gwamnatin kasashen nan sun amince za a dawo da su a najeriya bayan sun amince za a dawo da su ana tafe ana tafe magana takici takicin yawa dalili ɗaya ne har yanzu ministan shari'a bai tattara waɗannan bayanan yarjejeniyoyi da aka yi ba aka kai majalisar ƙasa ta tarayya mai amfani da alfarma auren zobe tsakanin 'yan majalisa da ɓangaren shugaban ƙasa su sa hannu don mu mori wannan ba to tun da ba su sa hannu har yanzu ai mori wannan ba akwai buƙatar shugaban ƙasa ya gaggauta matsawa a kai waɗannan yarjejeniyoyin a sa hannu amma kamin a kai a yi gyara ɗaya gyaran da za a yi shine duk waɗannan kuɗin kada su dawo najeriya a matsayin kuɗi domin in sun dawo a ji hure hujajji ake sa wasu na sanya tasa zinariya a ƙasa su tara su yi gaba da ita yarjejeniya za a yi da ƙasashen nan ku zo kuɗin kuɗinmu kaza da yake ku ku gina mana matatan man fetur guda kaza a doron najeriya mu gani ku zo kuɗin nan namu da yake ƙasar ku ku amfani da na'urorin zamani a tono mana mai da muke da shi a waje kaza da waje kaza da waje kaza da waje kaza ku zo ku yi amfani da wannan kuɗin namu ku zo muna da ma'adanai 143 a ƙasa mu ne ƙasa ta biyu wadda ta fi kowace ƙasa arzikin da ke ƙasa a duk duniya saboda duk arziki yana tsakanin hamada ne zuwa teku kuma muna da shi muna da ma'adanai daban-daban muna da lu'ulu'u muna da zinariya muna da uranium na nuclear ga sunan daban-daban to idan aka yi shi wannan shiri mutanen nan suka zo suka kakkafa mana refinery da sauransu kaga magana a ce za a yi dakon man fetur magana a ce za a je ina magana za a ce za a fitar da danyen man fetur a tace magana duka wannan zai kau za mu samu wannan ya kau kuma bukata a ce za a cire wani tallafi ko za a kara mai ba zai taso ba na biyu kuma shine mu yi amfani da wannan dama mu kafa sauran wurare misali za mu iya amfani da wannan dama a ce kowace jiha ta arewa a yi mata kamfanin takin zamani daya kowace hedikwatar jiha a yi mata hanyar taragon jirgin kasa a amfani da waɗannan kuɗin a zo a bunƙasa mana hasken wutar lantarki a ƙasar nan domin masana'antu su dawo matasa su samu aikin yi da sauransu idan aka yi <laughs> wannan to zai yi kyau sannan na biyu idan gwamnati ba ta so ta sa jari idan gwamnati tana so ne kuɗin nan da za a kawo kawai ta tara kawai a yi harkokin siyasa ko wasu abubuwa da su kamar yadda ake ta safa da marwa kowane wata ana zuwa ana ciwo bashi kuma ba mu gani a ƙasa ba idan abin da ake so a yi kenan da kuɗin mu na waje a je majalisar ƙasa a sa hannu a je a an so kuɗin a taho a yi koma menene amma ɓangaren harkar man fetur da ma'adanan ƙasa mun ne shirya yarjejeniyoyi da ƙasashen duniya su zo kamfanonin su manya-manya su zo a ba su lasisi da yarjejeniya cewa ku zo ku binciki mai da muke da shi a bida ku binciki mai da muke da shi tsakanin bauchi da gombe ku haƙo ku kafa masana'anta matatan man fetur idan kun taho kuna da kashi kaza najeriya na da kashi kaza idan an yi wannan mun samu ƙarin kuɗin shiga mun samu ƙarin yawan kuɗin man fetur mun samu kuma ƙarin hanyoyi wanda za mu samu yadda za a ɗauga rayuwar jama'a wannan su ne shawarwari biyu da zan ba gwamnati a matsayin yadda za a inganta lamarin madalla to daga ƙarshe ina son ba da shawara ga shugaba muhammadu buhari na zo nan yau ina kara gwamnati ina kira ga shugaba muhammadu buhari waɗannan ministoci ban ce duka ba tamanin bisa ɗari wanda ya ba ayyuka suka ƙi ya kore su ya kawo mutanensa wanda suka dinga cewa canji ba mu san su ba waɗannan ɗin we don't know them amma waɗanda suka dinga cewa canji 2002 aka zo aka yi ta gwagwarmaya ba inda ba mu shiga ba ƙasar nan da mota 2003 2007 2011 ne aka fara amfani da jirgi amma by Rose ba inda ba mu bi ba to saboda haka wayanda aka ba md md aka ba su director director aka ba su paracetamol ba mu san su ba ba su yin aiki shi yasa mutane suke kuka to shi kenan ah, in Allah da mun kawo ƙarshen wannan taro na zauren BOA kan batun nan na na kiriwar ƙarin farashin man fetur bayan cire dukkan tallafi ah, mun gode wa dukkan jama'a da suka halarci wannan zaure muna fata Allah ya kai mu lafiya wani zauren mu sake dawowa da wani sabon darasi ah, wanda kuma za mu sake tattauna kamar yadda aka saba ina ganin idan akwai wasu abubuwa daga baya ko wasu darussa da mutane ke son a ah, tattauna kansu za su iya sanar da wannan ofishin Allah da za a duba saboda da duka jama'a yake tafiya a wannan ofishi na sashen wasu na muryar Amurka wanda shine zance ita ce cibiya babbar cibiya ta muryar Amurka da ke nan Najeriya don haka duk wani abu da ake da wasu ra'ayoyi ma yanzu kusan an shiga shekara ce ta musamman a demokradiyyar Najeriya wato shekarar da take jajiberin watannin zaɓe za a ce to in Allah ya da watakila nan gaba kafin dai lokacin zabe zamu a cikin zaurin biyoyi hajja yana ga ya kamata za mu yi akan abubuwan da suka shafi demokradiya Allah ya nuna mana wannan lokacin ta hajja madina da wadda za ta gode wa dukkan waɗanda suka halarta da kuma ma'aikatan wannan ofishi to jama'a mun gode da kuka zo wannan zauren mun gode da kuka amsa gayyata kuma a kullum bana mantawa nakan ce da bazar ku muke rawa idan baku nan babu wannan cibiya ta muryar amurka saboda haka ina fata a duk lokacin da muka sake gayyatar ku za ku sake zuwa mu zauna mu tattauna abubuwa da suka dame mu a matsayin mu na al'umma a mu najeriya domin kuwa kamar yadda muka saba yi a nan idan muka yi muhawara ko kuma muka tattauna akan wani maudu'i ko muka yi mukabala mukan dan kawo shawarwari to a yau ma dai mun yi haka mun kuma kawo shawarwari kamar yadda dr barista mai nasara kogo umar ya karasa mana wannan shiri to a madadin abokan aiki manya-manyan injiniyoyinmu da benjamin ga wanda awali salihu da halima abdurrauf da shamsiya hamza ibrahim sai kuma shi malam nasiru wanda ya riga ya sallama da ku na gode muku a dukan ku na gode mu kowa da ya zo na gode muku duka wallahi don kuna ba mu karfin gwiwa kwarai da gaske idan muka gayyace ku nan kuka zo bayanan da kuke yi yakan mana daɗi kuma in ba ku manta ba ai bayan an sa shi yanzu a dandalin sada zumunta na facebook mukan dan kacalcala shi minti sha biyar biyar duk lahadi karfe takwas muna sake maimaitawa insha Allahu saboda haka muna godiya kwarai kwarai da gaske a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da sauran abokan aiki na da ke nan ni Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya